هنا مو كذا الثلث ذا متاشكو من الذي يقرا نعم والثلث فرض العلم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد فاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن ولبن نعم، ولبن ولبن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وإن يكن زوج وأم وأب وثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فسعد فلا تكن عن العلوم فائدة وهو الاثنين وهو الاثنين وهو الاثنين أو ثنتين من ولد من ولد الأم بغير اثنين وهكذا إن وهكذا إن كثروا أو زادوا فما فيما سواه زاد وتستوي ويستوي وتستوي وتستوي الإناث والذكور ناك وتستوي ني ويستوي الإناث والذكور ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسؤول ما لين باب الثلث babin da zai mana bayanin waɗanda suke cin kaso ɗaya bisa uku mana ya ce wa thulthu fardul ummi haithu la walad thuluthi da kake gani farali ne na mahaifiya amma da sharaɗin guda biyu da malam ya kama mana na farko shine haithu la walad yace idan wanda ya mutum ba shi da wala min al ikhwati jam'un dhu adad kuma ba shi da yan uwa wanda suke jam'i ne du adad wanda suke masu adadi sai malam ya kama tunda ya ce ma jam'i za ka iya zaton cewa daga nawa ne daga uku zuwa sama ko tunda shi ne magana mafi inganci a aƙallul jam yana farawa daga talata zuwa sama kathnain sai kama misali kamar biyu na haka ina nufin jam'i biyu ma yana shiga ciki taini bi maza ko kuma biyu mata au ko uku don haka ka ci gaba har sama ma gaba daya. hukumin zukuri fihi kal ina hukuncin maza kamar hukuncin mata ne wajen mi wajen hajjabe ita mahaifiyar abin yake nufi da wannan baitin shine uwa tana cin thuluthi amma da sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ya kasance wanda ya mutu ɗin ba shi da ɗa don idan yana daɗa ya hajjabe ta hajjabe nuksan ko ta dawo sudus idan ya kasance ba shi da ɗa kuma ba shi da ‘yan uwa ‘yan uwan daga bi suke fara shine eh, kathnaini sawa'un mata ne ko maza idan yana da ‘yan uwa mace guda ɗaya yana da ƙanwa kenan to mahaifiyar tana nan a thuluth idan yana da ɗani da ƙanwa ko ‘yan uwa da ɗan uwa su biyu kacal mace da namiji to sun hajjabe mahaifiyar ta dawo sudus haka na in mata ne ma guda biyu ko in maza ne guda biyu shine abin da malam yake nufi ya ce hukumar zukuru fi kal inas kada ka zata cewa maza ake nufi ko mata a'a namiji ko mace ko kuma duk su biyun ko kuma sama da haka Allah ya mana bayani a cikin alkur'ani ko wace aya ce ko kuma wace gaba ce eh? ya huwato wale su likulli wa min ma raka in kana lahu walat shine eh, haisu la walat sai ya ce min sai Allah ya ce me yana wari ta hu abawahu ya huwata shine. inda yana da yan uwa to yan uwan za su hajjabe ita mahaifiyar ta dawo sudus idan haka idan yana da dama za ta dawo sudus kuma yan uwan an yi bayani cewa daga bi ne ba daga ba da uku ba ba ra'ayin abdullahi dan abbas ba shi ma daga baya an ce ya janye daga ra'ayin amma ko da yana da ra'ayin eh, sahabbai sun yi jima'i a lokacin kuma bai inkari ba shine aka tambaye shi ko aka ce me yasa bai eh, magana ba a lokacin sayyidina umar tunda lokacin yawancin matsaloli na ishtihadi akan abin da ya shafi rabon gado a lokacin sai na umar suka faru wanda za mu zo matsala gaba kaɗan da yawa abdullahi dan abbas yana sabawa da aka tambaye shi me yasa bai yi magana ba sai bayan mutuwa sai na umar sai ce sai na umar mutum ne da yana da kwarjini na yanzu zai iya kawo wannan duk da dai ba zai taba abdullahi dan abbas ba to amma dai kwarjininsa ya sa ya yi magana a lokacin sai bayan mutuwar abdullahi dan eh, sayyidina umar sannan ya faɗi ra'ayinsa sosai to malam yake cewa hukumu dhukur fi kal inathi wa labnu ibn ma'aha aw bintuhu fa farduha thulthu kama bayyantu duk lokacin da kaji an ci daman da to dan da yana wakiltarsa in bayana game yadda muka yi jiya yar da ko tana wakiltar ya jiya ko ya take wakilta ‘yar ɗa ba ‘yar ‘ya ba ‘yar ɗa tana wakiltar ‘ya idan tana idan ‘ya za ta ci nis idan babu ita to jika ta wajen namiji za ta ci nis ɗin nan idan aka samu mace ɗaya ‘ya ta ci nis kuma mutum yana da jika ‘yar ɗa za ta ci sudus ko takmilatar eh, thuluthain ake cewa kamar yadda ne bayani jiya to a nan ma sai malam ya ce walabinu ibn ma'aha au bintu fa farduha thulthu kama bayyantu hukuncin wancan da na ce ma haifu lawala to ɗanɗa shi ma yana ɗaukar hukuncinsa kai tsaye idan ko ba ɗa idan da ɗanɗa to zai hajjabe uwa ta dawo sudus haka ma yar ɗa ita ma tana hajjabe uwa ta dawo sudus shi sa ce au bintu fa farduha thulthu kama bayyantu inda aka samu wannan sharaɗin babu ɗa babu yan uwa sama da biyu sannan babu ɗan ɗa babu ‘yar ɗa to uwa za ta ɗau filus ɗinta amma inda aka samu wannan to za ta ɗau inda aka samu ɗaya daga ciki za ta ɗau nawa sudus wa iya kun zaujin wa umun wa abu to tunda ya kama wannan za a iya samun matsala kuma misali mutum ya mutu ko kuma mace ta mutu ta bar mahaifiya an gane ta bar mahaifi ta bar miji sharaɗin cin ya cika ko bai cika ba na cewa uwa za ta ci zulus ya cika ko ya za a raba wannan gada eh? ai ba a tambaya wannan ba a tambaya wannan sai an zo kismatu tarika e su kenan wanda na bayyano ma waɗannan uwa da uba da miji e mace ce ta mutu eh, eh. <laughs> ko a taimaka ma <laughs> yawa ga malam ya ne ni mhm. walakum nisfu ma taraka azwajukum mhm. thuluth saboda ta cika sharaɗin nan babu ɗa babu jika kuma babu yan uwa zai asibci ai babu yan uwa babu yan uwa to eh kun ga kenan malam kana da magana a dai da magana wannan rabon haka yadda ya haka ne uba uwa za ta wannan miji shi za a fara bawa ko za a bashi na nis haka Allah ya raba masa ya bashi uwa kuma za a ba ta filif, uba kuma zai yi asibci to idan muka dawo mas'ala za ta zama asalin mas'ala nawa ko ba a zo wannan ba ko tunda akwai nis akwai thuluth ko akwai uku akwai akwai shida mas'asul mas'ala min sita ko min sita sai mu ɗauka miji za a bashi nis uku ko saura nawa saura uku uwa za a bata thuluth ko nawa zai zama biyu saura ɗaya kuma Allah ya ce mana lizzakar mithlu hadhul unthayni ya za a bawa uba rabin na uwa to zai iya cewa ni yanzu na ba asibiti yauwa ni in ci da farali tun da dai an haɗa mu ni da ni da uwa an ce kowanne yana da thuluth to abin thuluth din ne ina eh. yauwa to shine bayanin da malam yayi ana saboda kada waccan ka'idar ta lizzakari mithlu hadhul unsan ai Allah ya hada su a wannan da a ce shi kasan kun san wanda suke cin ta'asibi ko kuma masu cin eh, rabon gado sun kasu kasu akwai wanda gaba ɗaya su farale suke ci misali miji da mata bayan da za a yi su ci ta'asibi akwai kuma waɗanda koyaushe ta'asibi suke ci kamar ikhwa yan uwa koyaushe ta'asibi suke ci akwai kuma kamar ɗan eh, da dama shi ma ta'asibi yake ci akwai kuma wanda suke haɗawa biyu su ci ta'asibi da farali a lokaci ɗaya kamar uba ko za ku za an ce eh, bayan an ba shi rabon gadansa an haɗa masa sai a ce farban wata asiba shi kusan shi kaɗai ne yake cin farban wata asiba misali kamar mutum ya mutu ya bar ya sannan ya bar uba misali idan an tashi za a ce ya tana da nis uba kuma yana da me sudus dai ko ga ya ta zo ta wannan yana da sudus bayan an bashi su zinsa ai akwai ragowa ko sai a ce a damai da shi sai a ce farban wata asiba haka ka'idar masu duk wanda ya sarrafa gado haka zai yi sai ya ce farban wata asiba to shi uba kenan akwai kuma waɗanda suke cin farali wani lokacin wani lokacin su ta asibi ba a lokaci ɗaya ba kamar eh, ukht ko tana cin farali ɗinta wani lokacin kuma tana cin ta asibi ko eh, asiba eh, bilghai ko ma'an nafs ko wani abin haka to haka wannan din eh, rabon gadon yake to shi uba ai an haɗa masa cewa zai ci ta'asibi da farali anan zai iya cewa ni in aka ban ta'asibi ai an cuce ni ya za a bani rabin na uwa na aka haɗa mu man a sai malamai suka ishtari wanda tun zamanin sai na umar ne hakan da ya faru sai a ce a bawa shi miji nis ɗinsa yana nan idan saura nawa uku ko asul mas'ala saura uku sai a ba wa uwa thuluthul baƙi ba thuluth kullil mal ba ragowar uku ko sai a ba thuluthun uku ɗaya kenan shi kuma uba sai a bashi ragowar kun ga zakar mithlu hadhul unthayni ta fito to shine malam ya mana bayani anan malam ya ce wa in yakun zawjun wa ummun wa abu idan ya kasance mas'ala akwai zauj da um da ab a ciki ka ɗara idan ma kaga kenan nan macance ta mutu to haka ma idan namijin ne ya mutu akwai zauja akwai um da abdin matsalar ɗaya ne an gane sai ma ya ce fa thuluthul baqi laha murattab thuluthul baqi za a bata ba thuluthul kullil mal ba an gane matsalar sosai ko wa haka za ma'a zaujatin fasa'ida sai ma ya ce haka ma idan ya kasance mijin ne ya mutu ya bar zauja fasa'ida ko ma sama da haka tunda ai za a iya samun zauja ɗaya biyu uku hudu amma zau dole daya za a samu zama ne ce falata kun anil ulumi ka'ida kada ka zama a eh, ɗan ƙauye a cikin ilimi ba wannan ka zauna ba za ka tsaya ka je ka tashi ka daina eh, ilimi ba gashi nan duk an da'a da masaloli an kawo su dan haka ka je ka koyi yadda ake rabon gadon kada ka ce za ka ba ta thuluthi na duka dukiyar shi kuma uba a bashi wannan ragowar kaɗan sai mala ya ce wahawa lilitnaini taini min waladil ummi bi ghairi maini haka thuluth wanda suke cin thuluth na bi kenan ithnaini taini biyu daga maza ko bi mata min waladil ummi ‘ya'yan uwa bi ghairi maini su ba tare da an yi zalunci ba ko an karkata ko an yi wani abin za a ba su thuluf yan uwa ikhwa li um suna cin thuluf idan sun kasance sama da ɗaya tunda a can baya ya ce mana akh ko ukh li’um idan ya kasance ɗaya nawa yake ci oh ba mu zo ba shi ba a yi ba a can ne eh. sudus ko zai zo zo ya kama to yan uwa li'um idan suka kasance biyu zuwa sama namiji ko mace ko mata dukansu ko maza dukansu shi ba a bambancewa tsakanin namiji da mace a ɓangaren ikhwali um ba a bambancewa an an tashi ma ba a lizakar misul hazul unthayin wanda malam zai zo ya mana bayani kuma za mu ji aya da ta yi bayani to za a ba su sulf mutum ya mutu ya bar yan uwa wanda suke uwa ɗaya sannan kuma ya bar misali ya bar eh, ya bar Eh, misali mutum ya mutu ya bar mata sannan ya bar 'yan uwa wanda suke uwa ɗaya ba shi da kowa sai su nawa za a ba wa mata rubu inda ba ta daɗa su kuma 'yan uwa li'ummai nawa za a ba su suna cikin wanda suke ta'asubi ba su ciki za a ba su thuluthi saboda sun fi ɗaya da ɗaya ne za a ba shi sudusi ragowa kuma sai a dawo wata matsala daban a yi raddi ko a radda musu gaba ɗayan su tunda mata ba a zaud da zauda ba a yi musu raddi to shine malam yace wa walidat naini aw thuntaini min waladil ummi bi ghairi maini wa hakaza in kathuru aw zadu haka ko da su goma ne ko ashirin ne in dai ikhwa ne li ummai za a ba su thuluth sun yi yawa ko sun karu fama lahum fi ma siwahu zadu ba su da wani ƙarin in ba wannan saboda su farali suke ci sai ya ce ma wa yastawil inathu wadh dhukuru kuma suna daidaita maza da mata suna daidaita a rabon gadon tunda in an ɗauka yanzu yau da cewa aka yi ikhwa ne li'abbai ko ashikka maza da mata in an tashi dukiyar an ɗauke an ba su tunda za su sita asibi ko inda namiji ya ratsu in an tashi za a raba za a yi lizzakari mithlu hazal unsa duk maza in dai sun haɗu da mata lizzakari mithlu hazal unsa ne ake yi banda ikhwa li ummai su ba a lizzakari mithlu hazal daidai ake rabawa wa ina inathu wa dhukuru fihi kama qad awdaha al-masdur kamar yanda alqur'ani ya bayyana mana ko aka mana ayar alqur'ani ya bayyana ko gaba hmm? a ba yastaftuna kama walakum nisu ne walakum nisu amma a tawo kasa a tawo kasa a gama da maza da mata sai a ta'u. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت بالإجماع أنا نفن لأم ba sabani bil ijma saboda uh da ukht suna can kuma yastaftuna ka karshe su kuma ana nufin ashiqqa da li'ab an gane wannan bil ana nufin ikhwa li um a ci gaba in gane yurathu kalalatan sharadin shine akwai malam bai faɗa mana ba sai ya kasance la aba wala ibn in dai da uba to ai dama yanwa ba a maganar su dukkan su an kore su dai uba ya zo haka balle da kuma wanda ya fi uba karfi dan kun san darajar raban gado wanda za a zo hajabi waye ya fi kowa karfi daga shi kuma ba a ai bunuwa jihatuhum bunuwatun ubuwa ko ukhuwatun umumatun dhin ni'am su ba haka suke a jere bunuwa ita tafi kowace karfi babu yanda za a ce an kore da ko wannan ko ya sai ubuwa sai ukuwa idan da ak am ba zai ce ba inda da ak ya kori am sai umuma sai kuma eh, wannan eh, eh, waɗannan haka suke a jere jihadin din a hajjabi wannan matsala za ta yi mana wannan amfani sosai to sai ma ya ce yuratu kalatin Allah ya ce yuratu kalatin aw mar'atun wa fali kulli wahidin minhuma as-sudus kun ga ya kasance fiye da haka fahum shuraka'u fi thuluth anan malamai suka dauko shi ne ma ya ce kama qad awdaha al-masdur fahum shuraka'u fi thuluth wa yastawi al-inathu wadh shuraka Allah shuraka in an tashi za a hada su a raba su daidai ba lidh-dhakari mithlu hadhil ba

za ta koma takwas asul mas'ala ba zai zama takwas ba saboda akwai akwai eh, uwa tana da mata tana da rubo ko sai kuma waye ɗaya uwa tana da mm, ba zai zauna shida ba sau nake ke samu ma asul mas'ala din uwa tana da thuluthi ko a asali tana da thuluthi to ga thuluth ga rubo asul matsala min nawa sha biyu ko tunda an samu rubu a nan an samu thuluth a nan kaga matsala za ta koma itna ashar sai ka raba haka za a yi eh. yawwa <laughs> so ake dai kada tafi shi <laughs> koda kuma koda su da yawa ne ai ɗaya zai zama saboda su mata rubu din nan ana hada musu ne ko su hudu ne yana eh, iya samu za a zo sani malam ya kawo shi eh, mas'ala mushtaraka ya kawo ya kawo fa hadhihi al-mas'alatu shi ne shine idan aka samu rabon gadon ya zama na tunda su ta asibi suke ci su kuma idan aka ba su ina jin aina ya kawo ta ina wannan ɗin jiya an yi ta ko bari tun da ka taɓo bari mu ji ta shi ne nan ya ce malam wa in ta ji zaujan wa umman waritha wa ikhwatan lil ummi hazu thulutha wa ikhwatan aidan li ummin wa abi wastaghraqu al mala bi fardin nusubi faj'alhum kullahum li ummi waj'al abahum hajaran fil yammi واقسم على الإخوة ثلث ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة gashi ne ya kama idan aka samu zauj wa um an rike ko zauj da um sannan aka samu ikhwa li um sannan aka sami ikhwa a shakkai ko li ab kace a shakkai ya zai a raba wannan gada aka samu um sannan aka sami zauj sannan aka samu ikhwa li'um sannan aka samu ikhwa a shakka yana da nawa zauj zauj eh nisfi tunda babu babu wannan tana da nawa sudusi sudusi ya samu yan da yawa ma ga sunan sudusi mm. thuluth ai inda yanzu iskalin yake ai ba za mu gano matsalar ba sai an samu asul mas'ala ko asul mas'ala nawa ce sitta eh to ai yanzu an misali kai yanzu kowa ya riga ya san cewa zauji zana da nis um tana da sudus su kuma ikhwa ikhwa li ummai suna da thuluth su kuma wancan daman ba za ka faɗi nasu ba to yanzu muna da eh, thuluth muna da sudus wannan da yan gida ɗaya ne ko thuluth da sudus yan gida ɗaya ne za mu ɗau sitta kenan sai kuma muna da nis mas'ala asul mas'ala min na min sitta tunda dukkan su za su shiga cikinta to zauj za mu ba shi rabi uku ko eh, um za mu bata nawa sudus daya saura nawa saura biyu ko ikhwali umai za mu ba su nawa thuluth nawa ne thuluth din shida bi kenan to ba kuma ragowa eh ga kuma ikhwa a shekara ya za a yi na to yanzu su sun hada su suna da alaka da mamaci ta bangaren uwa da uba su kuma wannan uwa amma a ce a basu eh, eh, eh. wannan matsala ce dai sabani wanda za mu zo ta amma tambayan malam kaji matsalar ko anan za a yadda su inda alhanabila wal ahnaf amma a wajen shafi'iya da malikiya dole ne za a dawo a yi abin da eh, sai na umar ya yi da suka zo aka yi rabon gadon sai suka ce to hab a bana hajaran filiyan to yanzu da a ce mahaifinmu wani dutse ne a wannan a ca shi a gefe ko kuma eh, shi sa ake kiran matsalar ko himariya sai hab a bana himara ko da a ce mahaifinmu eh, jaki ne ba wani wannan ba ne ba ya za a yi da shi a sa a gefe babu shi ba mun haɗu da su ba ai alalakalla a haɗa mu da su to sai sai na umar ya haɗe su gaba ɗaya bayan an ba uwa nata an ba zauji nasa sai aka haɗe su kawai waksim alal ikhwati thuluth tarika thuluth din sai ka raba musu dukan su ka haɗe su an gane wannan eh ba magana bai su duk da sun shiga inda shafi'iyya wal malikiyya a wajen shi tunda ba shafi'i ne a shi sa ya kawo ma eh duk za a haɗe su gaba ɗaya duk haɗe su za a raba tunda sun shiga ai sun shigo cikin hukuncin wannan eh, su wannan din ikhwali ummai din duk sai a haɗe su ita ake kira mas'ala mushtaraka ko musharraka ko mas'ala eh, himariya ko mas'ala me hmm? umariya a'a umariyatan ita ce wadda muka yi a yanzu kama tuno mun sunanta umariyatan ita ce wadda muka yi ta thuluthul baki din ita ce ta thuluthul baki ita ce umariyatan an gane wannan su biyu ne kawai masu thuluthi su biyu ne daga um sai ikhwali um don sun kasance da su biyu ne kadai suke cin thuluthi sudusi ne mai mutane bakwai za mu zo shi kusan ya dan fi lokaci ya yi amma